اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الأدب المفرد الجامع للآداب النبوية زام تاشي درسينا سبعين دهدو حديثي ميلمبا تقريب يد أشرين بابي na ɗari biyu da talatin da biyar yau muna juma'a sha biyar ga watan almuharram dubu ɗaya da ɗari da talatin da tara shida ga watan goma dubu biyu da sha bakwai babu du'a il'a'id lil da shifa babin addu'ar wanda ya je duba mara lafiya ya yi masa addu'an Allah ya kawo sauƙi. idan ka je duba mara lafiya kai masa addu'ar Allah ya kawo sauƙi in ma da ɗan wani abu a tafi da shi irin ayaba ayabaɗin nan da lemo da ake kaiwa ko burodi ko madara ko ruwa in ma da wani abu mai ɗan kauri a aje kusa da fulo e wannan yana taimakawa kwarai da gaske don wani yana dogon jinya ka ga abin da ake da shi ɗin ma ya ƙare gaba ɗaya حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب عن عمرو بن سعيد عن حميد بن عبد الرحمن قال حدثني ثلاثة من بني سعد كلهم يحدث عن أبيه yace mutum uku daga daga ƴaƴan Sa'ad bin Abi Waqqas dukkaninsu sun zantar da ni daga babansu Sa'ad bin Abi Waqqas anna sallallahu alaihi wa alihi wasallama dakhala ala Sa'ad ya'uduhu bi Makkah manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya shiga wajen Sa'ad yana duba shi a lokacin yana Makka wannan ya nuna mana dubiya manzon Allah da kansa yake tashi ya je ya dubiya Sabaka shi sa'adu din sai ya kuka faqal sai manzon Allah ya ce biki ka me yasa kake kuka sa'ad qala khashitu an amuta bil ardi allati hajartu minha yace tsoro nake ji kada na mutu a garin da nayi kaura na riga na yi kaura na ban madina na ban makka to ba na so a ce mutuwa ta same ni a inda na bashi saboda Allah sai da ka wai baya so ya mutu a makka saboda ya ban makan saboda Allah ya yi hijira ya koma madina wannan yasa ake kiran su muhajirun to baya so a ce wannan hijirar ta tauye ya dawo inda ya bari saboda Allah tuna Allah ce allazina ukhriju min diyarihim wa amwalihim ha yabtaguna fadlan min Allah wa ridwanan wa yansuruna Allah wa rasulahu ulaika humus sadiqun to wannan da Allah ya musu cewa mamaki ya tabbata lil fuqara'il muhajirin allazina ukhruju min diyarihim wa amwalihim mamaki ya tabbata ga muhajirai fakirai muhajirai wanda aka fidda su daga cikin gidajensu wa amwalihim aka fidda su daga dukiyarsu yabtaghuna fadlan min Allah wa ridwanan suna neman falala da yarda Allah wa yansuruna Allah wa rasulahu suna taimakon Allah da manzansa wajen yada addini da kare